su aljanu 'ya'yan dangi ne ba sa tafiya mutum guda duk inda suke tafiya gayya suke don haka idan aka kar ɗaya sai sauran su marmaza nan take sai su kashe wanda ya kashe wannan ɗayan shi yasa so da dama da zarar ka kashe miciji idan ba miciji ba ne kana kashe shi sai ku faɗi tare saboda kana buge shi 'yan uwan shi za su buge ka to amma makari akan haka shine ambatan sunan Allah miciji ka gani za ka kashe ka ce bismillah tsaka ka gani za ka kashe ka ce bismillah a'a wani kwaro ne za ka kashe shi ka ce bismillah domin aljanu suna rikida kaf to dalilin wannan bayani kar ku manta muna wa'azi ne dangane da matsalar kisan kai na ce hatta kisan aljanu bai halatta ba sai in kana da dalili akai haka kwari kwaro ba a kashe kwaro sai inda dalili idan da dalili to za ka kashe shi amma kuma hanyar kashe shin ita ma tana da ƙa'ida ita ce ƙwaro ne cinnaka ko gwano ko sauro to kaga anan wannan ya halatta ka kashe me yasa saboda suna cutarwa to amma in ka zo cutarwa kar kai musu kisa kai tsaye da wuta saboda wata rana kamar yadda bukhari ya ruwaito wani annabi cikin annabawa ya zauna yana hutawa jikin wata bishiya sai wani cinnaka ya zo ya cije shi da ya tashi sai ya dubi dukkanin wannan kungiya ta cinnakun sai barbada musu kalanzir haka sai ya cinna musu ashana sai suka kone sai allah ya mishi wahayi ya ce mishi me yasa wannan kwaya ɗaya da ta cije shi me yasa ba ita kaɗai ya kashe ba sannan kuma me yasa in zai kashe su ya kashe su da wuta wannan annabi kenan daga cikin annabawan Allah don haka ba a kisa da wuta kai tsaye abin da yasa nake cewa kai tsaye saboda su kansu shaltax da sauran abubuwa ta iya yiwa ka ce aiko wuta ne ko ma dai yaya ne ba wuta ba ce kai tsaye bai halatta ka kunna wuta ka cinna wa ɗan adam ko ka kunna wuta ka cinna wa wani ƙwaro ba wannan bai halatta ba a musulunci na haka a musulunci babu ƙona daji a musulunci babu ƙona gona saboda a ciki akwai ƙwari waɗanda in ka ƙona su da wuta to ka azabtar da su ba tare da laifinsu ba sannan kuma ka yi musu azaba ta hanyar da allah kaɗai yake shine azaba da wuta ku kiyaye wannan tsuntsu idan ka kashe shi idan ba cin shi za ka yi ba ranar alkiyama akwai shari'a sau da haka ya ku musulmi ku horar da